الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين للتاف النبي شيني مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبض مالمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله للتاف كما تقيتا تاور ببال للتاف ببما لمم ابن قيم الجوزية alaihi rahmatullahi ta'ala wato ighasatul lahfan fi masayid ash-shaytan wannan zai zo majalisun mu na hudu kuma malam yana mana bayani akan hikimomin shari'a da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu in za mu karatun alqur'ani mu fara da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim in za mu fara karatun alqur'ani da nassin alqur'ani idza qara'ta alqur'ana فاستعذ billahi من الشيطان الرجيم mun ji wasu hikimomin ga sunan ambata mana da yawa a baya ta ƙarshe ita ce wadda aka faɗa mana cewa shi ne karatun alkur'ani ganawa yake da Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake jin daɗin saurarensa kamar alkur'ani kuma a ce an dace an yi dace wanda yake karanta shi ya iya yana da abu uku kamar yadda muka faɗi harijul huruf ma'arifatul wuquf sannan a sautul hasan a ce mutum ya san yana da mafita harfa yana karanta alkur'ani yadda yake balarabansa alkur'ani balarabi ne makarijul huruf fitar da harfa wajibi ne wannan ba daga kafa akwai malaman fikihu da yawa da suka tafi akan ya halatta za a iya canza liman a cire shi idan bai da makarijul hurufi baya tantance tsakanin harfa domin zai yi sabo zai yi sabo hmm? larabci wani irin yare ne mai ban mamaki mai ban sha'awa kana canza harafi to sai wata ma'anar mummuna ta zo yasa labudda min ma'rifati makharijul hurufi sannan wa tatbiqiha mutum ya san su kuma ya aiwatar ba sanin ba kawai in an yi magana shi ke zai ka ce ibn al-jazari ya ce makharijul hurufi sab'ata ashar alal ladhi yaktabuhu man ikhtabar hmm? fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi hmm? a ka aiwatar kuma aikace shi yasa za za ka yi a talaqqi shafahi ka koya a gaban malami wanda ya kware a Ƙur'ani ko da baka san makharijul huruf din ba a ilmanci to ba ka da laifi ka iya karatun daidai yadda yara ake koya musu hmm? gani to shi ne wannan sai sai na biyu ne ma'arifatul wuquf sanin wajen da za a tsaya wajen da za a tsaya da rana ce za ta fito ina ne za a tsaya ina za a tashi kaga wannan yana da girma domin mutum sai je saɓo in bai san wajen tsayawa ba shi ko babu abin da ke taimakon mutum wajen sanin inda zai tsaya da inda zai tashi fiye da sanin harshen larabci shi ne shi yasa hatta wanda aka sa a ƙwar'ani akwai alamomin da daga baya aka yi su ɗin nan ba dole bane sai ka bi su <laughs> eh, ba dole bane sai ka bi su in kana da larabci kana jin ma'ana ta cika shi yasa malamai sai kasa ai tsayawar da tashin gida-gida to mutum ya san wannan sai na uku shine a sautul hata mutum ya kyautata sautin sai ya zama yana da murya mai daɗi duk ƙwar'ani na buƙatar wannan da nassosan na nassosan da nassosan hadisan annabi sun tabbatar da mahimmancin wannan to Allah ya taimake mu to kun gani Allah yana so manzo Allah sama ma yana so ku duba lokacin da annabi sallallahu ya ji karatun Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari da daddare yana qiyamul laili da safe manzo Allah sallallahu ya ce ya Aba Musa kai ne ji ka kana karatun alkur'ani jiya da daddare lokaci kaza yace ya ma'aikin Allah ni ne ce kai laqad utita mizmaran min mazamir ali daud wallahi an baka wata irin murya mai daɗi irin ta annabi Dawud alaihi salam sai ya ji daɗi abu musa lashafi ya ce awa ta sma'uni sai ya ma'aikin Allah dama kana ji na sai aida na san kana ji na lahabbartuhu ta tahziran aida ina da muryar ma da tafi wannan daɗi eh, wannan wannan ba ba ita bace ta asalin akwai ta asalin to kaga ne wannan so daga shedan abin da yake bukata shine kakkai karatun alkur'ani shi kuma Allah yana so kai to shi yasa sai aka ce ka korai in za ka yi karatu akwai yiwuwar in baka yi isti'aza ba kayi niyyar ka zauna kai izifi uku sai shi dan ya hana ka kila da kayi shafi uku ma so sai ka ji ka gaji ko kuma wani ya kira ka a waya shi nan yi ya kira ka a waya kawai shi ce ne bata ma lokaci ba wani abin da za ku yi illa kawai ya ce ai kawai ya kira ne ku yi fira ko Allah shirye wa minha daga ciki anna Allah subhanahu wa ta'ala lallai Allah maɗaukakin sarki akhbara annahu ma arsala min rasulin ya ba mu labarin cewa bai aiko wani manzo ba wala nabiyyin ko kuma wani annabi illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi face sai shaydan yayi burin ya jefa ya jefa wani abu a cikin umniyyati a cikin karatunsa umniyya alƙira'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shedan ba ganin shi ake ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake sa mala'iku su zama masu tsaro duk annabin da Allah zai aiko ko manzo in zai kawo wahayi to sai Allah madaukakin sarki ya sa masa masu tsaro daga cikin mala'iku illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada suna da masu tsaro duk wanda Allah zai aiko a matsayin annabi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah yana sanya da bayan shi da gabansa masu tsaro liya'lama domin Allah ya san an da guri risalati rabbihim cewa sun isar da saƙonnin ubangijinsu wa a ahata bima daihim kuma Allah ya gewaye abin da ke tare da su wa a ahsa kulle shai'in adada kuma Allah ya ƙididdige duk abin da za su kawo ba za su ƙara ko harafi ɗaya ba kuma shaiɗan bai da ikon ya jefa wani abu a ciki to bayan an musu wahayin to shaidan kuma zai zama kullum so yake in yana in suna karatu suna karantar da sahabbansu kullum so yake yi alqa ash-shaytanu fi umniyatihi kullum burinsa shine in annabin nan na karatu ya zai zo ya jefa wani abu na shaidancin shi a cikin karatu fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi da shaidan din ya jefa kafin ya isa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan din ya nemi ya jefa kaga tamanna aka ce buri a harshen larabci asali idan suka ce at-tamanni shine tawaqqu'u husuli shay'in ghairi mumkinin husulu abinda ake cewa tamanni a larabci asali shine kai fatan wani abin da ba zai yiwu ba ba a tsammanin ya yiwu ba a tsammanin ya yiwu amma yanzu misali sai mutum ya ce shi so yake Allah mai da shi annabi haka wannan zai yi kuma har a ji shi saboda ƙarfin hali yana addu'a Allahumma na biyan min an biya ika Allahumma na biyan min an biya ika kaga wannan wata ne wannan tamanni ke haqiqatu tamanni ke توقع حصول شيء غير ممكن حصوله mutum ya fatan abin da ba a tsammanin ya afku wannan ba zai afku ba sannan wannan a tawakkur din waƙe idama ake kalla ai yanzu kamar yanzu mutum ne sai ya kalli masarautunmu da ake da su na ƙasarmu musamman na ƙasar hausa shi ba yi da gado misali a masarautar zazzau ba yi da alaƙa da gidajen nan guda hudu ba yi da alaƙa da sullubawa ba yi da alaƙa da katsinawa ba yi da alaƙa da bare-bare sannan kuma ba yi da alaƙa da mallawa shi ce nan sai a ce ana neman sarauta lokacin neman sarauta ya yi sai ya ce shi ma so yake sai an naɗa shi sarki ko ya shige ɗaki ya ta addu'a ya ce ya Allah ka mai da ni ya Allah ka mai da ni sarkin kaza kaga wannan tamanni ne tamanni ne da ba ba ba shi yasa hatta addu'a wata ne wannan tsokanar Allah ne to shine tamanni to shi dan duk lokacin da ya ga annabi na karatu to illa idza tamanna alqashaytanu fi umniyatihi face sai shedan din nan yayi burin ina ma dai ya jefa wani abu na shedancin sa a cikin karatun wannan annabi fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya goge abin da shedan din yake jifowa kafin ya isa kunnan annabi thumma yuhkimu Allahu ayatihi daga nan kuma Allah ya ci gaba da kyautata ayoyinsa saboda ka ba yadda za a yi shedan ya jefa wani abu a cikin me a cikin karatun annabin Allah ba zai yi ba Allah ce tamanna ne sannan wala ya kau ma tamanna abin da ya buri ba zai afku ba wasu sukan kawo wannan sukan ka kittatul garani a wannan in sun zo sai su tabbatar sai su ce ai shedan din yana samun dama har ya jefa sai su kawo ta kissa ta ƙarya Ista ce mawdu'a malam al-albani rahmatullah alaihi shir muhammad nasir din al-albani yana da littafi mai kyau da ya rubuta nasbul majani fi ibtal qissat al-garani wannan kissar ita ce wai manzo Allah ta sama yana karanta karanta suratul najmi a cikin a garin makka kuma a ka'aba والنجم إذا هوى ما ضل ma وما غوى ما ينطق عن الهوى shikenan sai yazo wajen fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra wai sai shi dan ya sa mata sai ya ce wai tilkal gharani qul ula وإن شفاعتهن لترتجى sai kafaran maka suka ji daɗi cewa ya yabi abokanan gabas shirka ce fa aka faɗa tilkal garani kul'ula wa inna huna la turtaja kun ga waɗannan gumakan lallai cetonsa ana neman shi abin nan shirka ce to wai annabi sama ya karanta wannan saboda haka da ya zo wajen ƙarshen na jimi saboda daɗin da suka ji wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu da manzon sama ya faɗi ya sujada su ma suka yi sujada tare da shi to me ya faru anan wani tabbataccen abu aka ɗauko aka hada da abin da bai tabbata ba tabbas sujadar da mushrikai suka yi da manzo Allah ta sama ta tabbata amma cewa manzo sama ya ce tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wannan kissa ce ta ƙarya suratul najmi tana cin su duka surorin alqur'ani suna da daɗi. amma wanda ya zama hafizi ko kuma ya zama masanin qur'ani suratul na na cin surori masu daɗin karatu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba balagar magana a cikinta in mutum ya san harshen larabci tsabagen fasahar magana aka zuba a ciki to wannan fasahar maganar ita ce ta ja kafirai a makka annin sama yana karanta sannan ga daɗin muryar manzo Allah ta salama ai dama cewa suke la tasma'u li hadha alquran wal ghawfi la'allakum tablighun cewa suke ka a saurare shi iya gudun ka iya ka, <laughs> to su kuma manyan masu cewa ka a saurara kun san abin da suke yi laɗewa fa suke in suka gama su yana suna saurara shi ne wata rana alwalid alwalid ibn al baban khalid radiyallahu anhu shi ya mutu bai musulunta ba ya laɓe yana saurara karatun alƙur'ani manzon sama yana karatu sai ya laɓe ta baya yana saurara yana yana girgiza kai yana jin daɗin karatun alƙur'ani bai san lokacin da zancen zuciya bayyana ba ya ce inna inna fihi la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna a'lahu la mughdiqun ya yafi ƙur'ani ya ce ta inna fihi halawata ya ce inna lillahi ya ce ƙur'anin nan wannan abin da muhammadu yake karantawa lalle yana da daɗi daɗi halawa wa inna alaihi la talawa sannan haman karatun kama an shafe shi da wani mai kyakkyawa mai sa shi ya kyalli sannan wa inna a a'lahu la ƙudu ce saman karatun kai ka ce wani marmaru ne na ruwa ke kwararo ruwa mai daɗi shi hulai sa qawla bashari yi ba maganin mutum ba ce wani. ashe a gefen shi akwai wasu suna kallon shi yaran shi shi ranka ya daɗe kama talinta kenan sai haka ya fargita shi kenan kunya ta kama shi ƙwar'ani na da wannan fuzgar yana da wannan fuskar Sau da haka wannan ya fusge su suka yi sujada suka yi sujada tare da annabi salama amma ba wai manzalla su sama ya ce inna tilkal garani ƙul'ula ba wannan kisa ce ta ƙarya ta tabbata ba ɗan uwa to shine shaiɗan ce ya buri ya jefa fi umniyatihi a karatun wannan annabin wasalafu kulluhum ala anna ma'ana magabata gabaki ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa ma'anar wannan ayar da mala ya dunkule mana ita wa ma arsalna min nabiyyin wala rasulin ko wala ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu to shine suka ce idza tala idan annabi yazo yana karatu alqa ash-shaytanu fi tilawatihi sai shaidan ya burin ya jefa wani abu na son zuciya na shaidanci a cikin karatun wannan annabin to in shaidan zai yi burin ya wa annabi ni da kai me kake tsammanin zai faru hmm? me kake tsammanin zai faru wali haza yughallitul a tarata ku duba wannan magana ta malam ibn qayyim shi yasa wani zubin kawai shaidan shi ya zo kawai sai ya kuskurantar da me ya kuskurantar da me karatu abinda baka taɓa zata zaka faɗi ba ba yi da alaƙa da wajen kuma kana da ilimin larabci kuma kana da hadda amma kawai shi kenan ana ba da labari al'imamul kisa'i ɗaya daga cin alƙurra manya-manya wata rane na karatun sallah eh, yana karanta suratul ahqaf hmm? sai ya zo wa sarrafna al la'allahum yarji'un kawai sai ya karanta wa sarrafna al la'allahum yarji'un kuma ya ruku a lokacin akwai wani khalifa na zamaninsa a bayansa yake sallah bayan an gama sai ce akara makalla wata ƙira'a ce kuma wannan la'allahum yarji'in sai ya ce ai na ka ji ta in kai daɗe sai ya ce ai kai ka karanta mana ita a sallah kuma kana yi kai ruku'u sai ya ce wallahi akhta'tu ya ce wallahi na yi kuskure ku duba limamul kisa'i alimin al a cikin malaman alqur'ani alqurra'ul ashara bayan saninsa da alqur'ani yana cikin malaman nahau waɗanda ake koma zuwa gare sa ilimin nahau al-imamu ali sa'an al-imam sibawayhi akwai kissar da ake kawo ma alƙissatu zamburiya ko almas'alatu qissatu almas'alati zamburiya da malaman nahwu suke kawowa tattaunawar al-imam al-kisa'i da al-imam sibawai a ciki aka ce al-imam al-kisa'i tattaunawar su al al-kisa'i nasara akan al-imam sibawai maganar ta tafi zama gaskiya fiye da ta sibawai amma ku dubi wannan kuskuren na nahwu da yayi a sallah kuma la'allahum yarji'un shi shedan to annabin Allah yana da kariya shaiɗan bai isa ya jefa mishi abin da ba shi bane qur'ani amma zai yi burin haka to in yi burin haka ba zai samu ba a annabin Allah to me kike tsammani ga wanda ba annabin Allah ba shi zai iya samu kenan ina jin muna gane hikima shine wali hadha yughallitul qari'a taratan shi yasa shedan wani zubin sai kaga ya sa mai karatu yayi kuskure wa yakhbitu alaihi alqira'ata sannan kuma ya sa karatun nasa duk ya wajen da kake tsammanin ya fi zama kake jin daɗin karatunsa in ka zo kana jin sa kamar kana karanta maliki yawmiddini ne kawai ranar kuma sai ka samu khabar sai ka samu cakuɗewa ya rikice maka ya rikice maka yasa ba mamaki a wannan na taɓa ganin wani kilif ana ta yawo da shi na babban malami a cikin limaman harami na daban ne shi abin nan a sheikh sa'udu shurai da yawa mutane ba su san ilimin bawan allah nan wasu sun ɗauka kawai alaran mani. shurain wani malami ne a wannan zamanin ayar Allah wallahi in ka ga littafansa kana karanta littafansa za ka sha mamaki wata rana fa a tahajjudi ya zo zalikal kitabu larai ba fi hudan lilmuttaqin kawai ya ce hudan lilmu'minin hudan lilmu'minin farkon ƙur'ani fa suratul baƙara. alif lam zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kuma wallahi sai da aka gyara mai ya kai su wajen uku amma kasa ɗauka. da yawa wakilo wajen ku sun taba gani za ka gane girman Allah a wannan wurin za ka gane girman alkur'ani shi alkur'ani ba abun wasa ba ba a masa garaji ba a masa rawar kai ku duba shekara nawa yana limanci har lokacin da ya sauka yan shekarun baya-bayan nan an su ne lokacin su bi da shi da ashir abdurrahman safi safizahullah su biyu sa'o'in juna kamar 'yan tagwaye mutane sukan so su tafi umara kawai don su in na ce don su ba wai su bauta musu ba saboda san karatunsu su ce ga su suna sallah a bayansu an yi wannan lokacin amma wallahi a wannan karatun a wannan sallah ya rika cewa hudan lil mu'minin zalikal kitabu la raiba fi hudan lil aka gyara mata ya sake dawowa alif lam ya sake har yughallitu al qari'a wa yakhbitu alayhi tarata ha kuɗa maka karatu abinda bai da alaka ko ka dauko wani abin da gafar ta banna ce kawai zai mutun yayi ya yi wallazi amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul muflihun har sabo mutun kiri ne ya man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun shi mutum zai ci fa ulaika humul muflihun duk wannan yana faruwa shi ɗan. saboda haka wa ha alaihi kuma ya ɓata masa karatun ya sa masa hayaniya a cin karatun shine tashwishi fa min ahammil umuri sai ya zama daga cikin mafi mahimmancin al'amurra da mutum zai yi kafin ya karatu isti'azatun billahi minhu indal al mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga sharrin shaidan indal qira'ati a lokacin da zai fara karatu kun ji hikima shaiɗan na burin annabin Allah ma da in yazo zai yi karatu ya jefa wani abin da ba alqur'ani ba a cikin karatunsa in yana da buri akan annabin Allah mai kariya fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan yana da kariya to ina gani da kai kaga mu ne aulada da ne da mai isti'aza idan za mu fara karatu cewa Allah ya nisantar da mu daga shi Allah ya nisantar da shi daga mu kun ga wannan kenan wa min ha daga ciki anna shaytana lallai shaytan ahrasu ma yakunu ala al-insani indama yahummu bil khair kullun shaytan yafi kwadayin ya kasance tare da mutum idan ya ga mutum din nan yayin nufin yin alheri shaytan da ya ga kana da niyyar yin alheri to ba abin da ya fi so fiye da ya kasance tare da kai sai ya hana ka aw Kulu fihi ko kuma ya shiga cikinsa ya kasance tare da shi ba huwa yashtaddu alayhi hina idhin li yaqta'ahu anhu kullum burin shi ɗan zai tsananta ya matsa ya ga sai ya yanke mutum daga wannan alheri da ya ga za ka yi alheri ko mun kankanta alherin nan wallahi sai ya hana mutum kai wannan halitta malam Allah jarabe mu da shi Allah ya tsare mu duk aikin alherin da za ka yi ko ya sa ka kafasa duka kun ji wannan hanyar shi ta farko kenan ko ya sa ka kai ba ya ka kayi amma bayan kayi sai za ka makariya kaga ya bata aikin ya baka ta nan ya amshe ta nan ko kuma ya sa ka idan alherin kayan niyyar adadi mai yawa ya sa ka ka rage ko ya sa ka bayan kayi aikin alherin in ba wani za ka yi kamar gori <laughs> Haga duk dai me yake yi sai ya ɓata aikin to wannan ke so daga da ya ga mutum zai yi alheri to babu abin da ya fi so fiye kasance tare da shi yana binsa ƙafa da ƙafa ya ga sai ya hana shi wannan alherin ko ya bata masa alherin ko da yayi wa fi ya zo a cikin hadisi ingantacce al bukhari da al Muslim ya ruwai suka ruwaito shi anhu sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inna shaytanan tafallata alayya bari haka lallai shaydan lallai wani shaiɗa ba babban ba inna shaytanan lallai wani shaydani tafallata alayya albarihata ya fuzgo ya zo gabana albarihata da daddare fa da an yaqta alayya salati yayin nufin sai ya yanke min sallata ku duba fa manzo Allah ta salama shi wani shaidani wani zubin ma da bakin wuta suke zuwa wasu kona manzo Allah ta salama ɗanu, sai su zo da bakin wuta su cinno wuta manzo sama yana kallawa za su cinna masa Sau da ka shaidan kullum burinsa kakkai abin arziki wa kullum kana alfi'lu anfa'a lil 'abdi duk lokacin da aiki yafi amfani ga bawa wa habba Allah kuma Allah yafi son aikin kana atiradu shaitani aksara to bujiru wadda shaitan zai rika wa mutum kuma sai ta fi yawa so daga gwaggwadon yadda Allah ya fi son aiki shi kuma karatun alkur'ani ne aka faɗa mana Allah ya fi son sa duk cikin zikirin da za ka yi duk cikin ambatan Allah da za ka yi kai zikiri to babu kama karatun alkur'ani babu kama alkur'ani sau daga shaidan duk lokacin da ka fi yawan aiki ya fi soyuwa a Allah ya fi son sa kuma ya fi yawan lada to shi kuma lokacin shaidan ya fi naciya ya gaya zai sai ya hana mutum yi to karatun alkur'ani kuma haka yake sau da haka shi yasa aka ce idan mutum zai yi karatun sai ya fara da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya kawo mana da shaidan mu yi karatun mu lafiya lau saura ɗaya a ciki ina ganin sai mu bashi sai karatu na gaba sati mai zuwa kuma kila ma ya zama shine karatunmu na ƙarshe kafin azumi insha Allah muna fatan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa ka tanga karfe tsakaninmu da wannan halitta wanda ya jarabe mu da ita Allah ya ba mu ikon tsirewa daga sharruwansa da kuma tabbatar da mu akan abin da shi Allah yake so wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh